This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 22 da 25. Mutan jamhuriyar Nijar ma na iya jin mu ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad da lol da kuma niya FM. a kan yanar gizo ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com da sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke fata kun wani lafiya. Yau Juma'a sha biyu ga watan Yuni kafin mu nisa Muhammad zai share fage da kanin labaran duniya. To rahotanni daga Najeriya na cewa kungiyar Boko Haram ta kashe wasu mutanen karkara tare da kone musu gidaje a jihar Borno. Hukumomi a Pakistan sun baiwa 'yan kungiyar nan ta Save the Children mai kula da kananan yara wa'adin kwanaki goma sha biyar su fice daga kasar. A Koriya ta kudu adadin mutanen da suka mutu daga cutar mas mai toshe hanyoyin numfashi ya kai goma sha ɗaya. har ila yau za ku ji cewa a najeriya har yanzu ana ci gaba da cece ce game da batun sabbin shugabannin majalisar dattawa da ke yau Juma'a sha biyu ga watan Yuni rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da yara manyan gobe. Sai a biyo mu a cikin wannan shiri domin ƙarin bayani, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Ƙungiyoyin matasa na 'yan banga a arewacin Najeriya sun ce mayakan Boko Haram sun kona wasu ƙauyuka guda shida kana sun kashe mutane 37 a kusa da dajin Sambisa a jihar Borno. Sai a yau Juma'a labarin ya fito na jama'a bayan da matasan suka gaya wa manema labarai cewa an kai harin ne a yammacin ranar Larabar da ta gabata. Wata jaridar Najeriya da ake kira The Nation ta ruwaito cewa ƙauyukan da aka kona sun haɗa da Kushifa da Matangle da Burultuma da Darmanti da kuma Burmari. ɗaya daga cikin matasan ya gaya kamfanin dalancin labarai na associate press cewa mutanen da aka kashe manoma ne waɗanda suka koma ƙauyukansu bayan da sojojin najeriya suka fatattaki 'yan ƙungiyar ta boko haram a farkon shekarar nan a ranar alhamis dai wato jami'ai daga najeriya da chadi da kamaru da benin suka gana a abuja kan yadda za a dakile hare-haren na boko haram hukumomi a pakistan sun rufe ofisoshin kungiyar nan mai kare ƙananan yara ta Save the Children wadda aka zarga da sa hannu a nuna adawa ga ayyukan ƙasar. A ranar Alhamis da aka rufe ofishoshin kungiyar da ke Islamabad babban birnin ƙasar, sannan aka bai wa jami'an kungiyar kwanaki goma sha biyar a matsayin wa'adin da aka ba su fice daga ƙasar. kamar yadda ofishin cikin gidan kasar ya bayyana wani jami'in kasar ya ce sun jima suna bin diddigin wayoyin da kungiyar ke yi ta hanyar sadarwa da kuma sa ido a kan ofishinsu inda suka gano cewa ayyukan kungiyar abin dubawa ne sai dai jami'in bai fayyace kowaɗanne irin ayyuka kungiyar ke yi da aka sa mata ido ba a wata sanarwa da ta fitar da kungiyar ta save the children wacce ta kashe shekaru 35 tana gudanar da ayyukanta a ƙasar pakistan ta ce tana cike da damuwa bisa wannan lamari kuma za ta ƙalubalanci wannan mataki da aka ɗauka a kanta a 'yan shekarun da suka gabata ne an taɓa korar wani ma'aikacin ƙungiyar a ƙasar pakistan bayan da aka zarge shi da cewa yana da alaƙa da shakil alfredi wani likitan asalin pakistan da ake zargin ƙungiyar leƙen asirin amurka ta cia ta ɗauka aiki domin ya taimaka a gano inda usama Bin Laden yake. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. hukumar 'yan sandan ƙasa da kasa ta interpol ta ce ta jingine wani shiri da ke tsakaninta da hukumar kwallon ƙafa ta duniya fifa da aka tsara na shekaru goma saboda badakalar cin hanci da rashawa da ta dabaibaye hukumar a yau juma'a hukumar ta bayyana jingine hudar da ke tsakaninta da hukumar ta fifa wacce ta ɗauki nauyin samar da dala miliyan 22 wa kofa kwato hukumar ta 'yan sandan ƙasa da kasan hukumar 'yan sandan ta ce an bata waɗannan kuɗaɗen ne a ƙarƙashin wani shiri da za a ringa sa ido kan masu cuwa-cuwa ko kuma shirya sakamakon wasanni da kuma kungiyoyi masu cin yin caca ta haramtacciyar hanya sakatare janar na jami'an tsaron jorgin stock ya ce har yanzu hukumarsa a shirya take ta ci gaba da aiwatar da wannan shiri amma ya jingine shi ne saboda wannan badakala da aka binkido a hukumar ta fifa a ranar laraba hukumar ta fifa ta jingine shirin neman ɗaukar ɗawainiyar gasar cin kofin duniya da za a yi a shekarar 2026 saboda wannan badakala ƙasar koriya ta kudu ta bayyana cewa adadin mutanen da suka mutu daga cutar mars mai toshe hanyoyin numfashi ya kai mutane goma sha ɗaya yayin da ake fargaba ƙarin barzuwar cutar ma'aikatar kiwon lafiya ƙasar ta ce mutanen na baya bayan nan da ya mutu wata mata ce mai shekaru da biyu wacce ta kamu da cutar daga wani mai ɗauke da cutar ta mas a wani asibiti har ila yau jami'an kiwon lafiya sun bayyana cewa a yau juma'a an samu ƙarin mutane hudu da suka harbi da cutar wanda hakan ya kawo adadin waɗanda suka kamu da ita zuwa 126 tun bayan barkewar cutar ranar 20 ga watan mayu sai dai hukumomin ƙasar sun ce a ya zuwa yanzu waɗanda aka samu ɗauke da cutar duk suna asibiti kuma babu wanda ya fita bainar jama'a tuni dai aka keɓe dubban mutanen da ake tsammanin sun yi cuɗanya da waɗanda suka kamu da cutar yayin da dubban makarantu suka kasance a rufe masu shigar da ƙara a ƙasar jamus sun ce sun rufe binciken da suke yi kan zargin tatsar bayanai da aka yi a wayar salurar shugabar gwamnatin jamus angela merkel hukumar tsaron amurka ta nsa aka zarga da kitsa tatsar bayanan wai ta makel sai dai babban mai shigar da kara a kasar ta jamus ya ce an rufe binciken ne saboda babu wata hujja kwakwara da za a iya gabatarwa a gaban kotu a shekarar 2013 ne tsohon ma'aikacin kwantaragi na hukumar leƙen asirin amurka edward snowden ya fallasa cewa amurka na tatsar bayanan kawayenta na kudda da ke nahiyar turai lamarin da ya sa makil ta yi allah wadai da wannan batu sai da shugaba barack obama ya musanta wannan zargi inda ya ce amurka ba ta yin hakan kuma ba ta da shirin yin hakan a nan gaba labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A Najeriya har yanzu dai ana ci gaba da cece kuce game da batun zaben sabon sabbin shugabannin majalisar dattawa wanda ya haifar da baraka a jam'iyyar APC. Yanzu haka bangarorin biyu da ke kalubalantar juna suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Sunana Haruna Aliyu daga Das Local Government. Nasara ce ga demokradiyya kuma zaɓe ne wadda ya tabbatar da cewa mutanen najeriya sukan iya hango abin da zai zama alheri makansu kuma su aiwatar wani ɗan siyasa abuja bayan muhawarar dacewa ko aka san hakan ga zaben shugaban majalisar dattawa bukola saraki da na wakilai yakubu dogara ta kara haɓaka tsakanin jama'a ga irin su ɗan rajin kare muradun apc awwal lalla rashin bin umarnin jam'iyyun daga wasu 'yan majalisa na iya kawo cikas ga siyasar cikin gidan jam'iyya da ma dimokuraɗiyyar gaba ɗaya. in ba dai so ake tun daga yanzu a rikita mutane ƙasar ha'ilau a yi abin a rasa a hana shi janar ya yi aiki ba to ya kamata da Allah da annabi sanatocin nan su tsaya su nutsu dubi Allah hukumar da aka shiga a baya aka yi ba Allah ya karba mu kuma yanzu su fara taso da wani fitina dan kawai interest din su gaba ɗayan su sanatocin nan su tsaya su nutsu su abin da ya kamata wasu dai na ganin har dai jam'iyyar APC na son zaman salama to yana da kyau ta janye takunkumin da take son sanya wa sabbin shugabannin majalisar sunana honorable Yakubu Aliyu daga Bauchi state ita majalisar tarayya ba ta jam'iyya ba ce majalisa ne na wakilai wanda aka turo su daga karana hukumomin su amma ba zai hana ita jam'iyya ta yi aikin ta ba tunda shi dogara dan APC ne bai bar APC ba yana cikin APC kuma yana mata biyayya duk abin da ya faru a siyasance a siyasance da a gyara mun tabbatar ita uwar jam'iyya uwa ne kuma ita uba ne in sha mu Allah za ta yi mama dogara riga da yar ciki da wando da babban riga shi Bukola Saraki wannan mun san mutum ne mai kishin Najeriya mai kishin Arewa ba wanda ya hana wani zuwa kotu ita dama kotu ai shine last hope na mutum na hannun daman shugaba buhari sanata hadi sirika na ganin lamarin ba zai kawo cikas ga muradun gwamnatin buhari ba bai kamata ba a ce shari'a ta yi katsalandan a cikin zartarwa ko zartarwa ta yi katsalandan a cikin majalisa ko majalisa ta yi aikin zartarwa kowa da aikin da kundin tsarin mulki ya tabbata mashi saboda haka cewa janar muhammadu buhari ya ce ba zai sa hannunsa a ciki ba daidai ne a tsarance na tsarin mulkin najeriya daidai ne a katance bisa ga siyasar demokradiyya kuma daidai ne ma a hankali saboda haka wannan matsayi da ya dauka babban matsayi ne wanda ya kamata a mai tafi wanda ya kamata a dauke shi da zan darasi da ana yin haka ana kyale majalisa tana zaman kanta ba a yi mata katsalandan da wasu matsalolin ba a same su ba saboda haka mu mun koyi wannan darasi na shugabanmu shugaban kasa muhammadu buhari na cewa bai kamata a sanya ko kuma a rinka yi wa majalisa katsalandan ba ko kuma ita ta rinka yin katsalandan cikin aikin zatarwa zafin adawa ga sabbin shugabannin ya fi kankama majalisar dattawa da waɗanda ba su amince ba suka ranka ya kotu inda zaman su ma na farko suka tashi dutse hannu riga bayan bukolan ya ture korafin magoya bayan amal lawan da ke ganin da gangan aka ki jiran su zo su kada kuri'a nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya Thank you. To madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Yau Juma'a 12 ga watan Yuni rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da yara manyan gobe. Wakilin murya Amurka daga Ibadan, Hassan Umar Tambol da rahoton. A yau ne ran sha biyu ga watan Yuni na kowace shekara Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da yara. An dai keɓe wannan rana ne don dubawa, yin nazari tare da tunawa da yara kansu don gano irin halayen da suke ciki. Ya Allah masu kyau ko maras kyau. Hukumar kwadago ta duniya wato International Labour Organization ILO ta nuna cewa kimanin yara miliyan ɗari da ashirin da ke da shekaru tsakanin biyar da sha hudu ne ke shan uba a faɗin duniya. Wasunsu a sakamakon yin aikatau haka zalika wani sashen kundin tsarin mulkin Najeriya ya baiwa jama'a manya da yara damar su wata ya ba tare da wata tsangwama ba a sakamakon wannan rana na kutsa wata kasuwa da ke Ibadan inda ni kicibis da wasu yara suna talla kamar haka. ɗayan yana sayar da ruwan pure water ɗayan kuma yana tallar gyaɗa masani halayen jama'a a jami'ar ibadan dr john okori ya yi tsokaci a game da illar da ke tattare da wahaldar yara the child well-being, the child's educational performance if the child is in school. It also affects the child's appreciation of the community. Such children tend to see the society as unfair to them. Dr. John Okori ya ce wannan yana illa ga rayuwar yaro wannan yana yin illa ga ilimin yara a makaranta yana yin illa ga yaro a game da jin daɗinsa da al'umma yaro ya ga cewa jama'a ba su yi masa adalci ba gwamnatocin da ke faɗin duniya dai suna ta ƙoƙarin ganin cewa ba sanya yara aikin dole ba taken ranar yara na bana dai shine no to child labor yes to qualitative education wato a guji sanya yara aikatau a ba su ilimi mai nagarta hausawa dai sun ce yara manyan gobe kuma a kwana a tashi wata rana jariri ango ne hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ko ne gobe aba yara manyan gobe aba yara allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta 'yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so 'yan yara manyan gobe aba yara Allah nana 'yan yara manyan gobe yara yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yadda yan yara manyan gobe a yara Allah na to da la'agai da Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto yayin da ya rage ƙasa da mako guda a fara gudanar da azumin watan ramadan yanzu haka dai yan gudun hijira da har-haren boko haram ya raba su da gidajensu na cikin wani hali inda suke nema da su ma a tuna da su ganin halin da suke ciki ibrahim abdulaziz daga yola ya haɗa mana wannan rahoton yayin da ya rike kasa da mako guda da a gudanar da azumin watan ramadan yanzu haka da 'yan gudun hijiran da rikicin boko haram ya raba da gidaje da yanzu haka ma ke sansanonin 'yan gudun hijira na yau da na kokawa tare kuma da neman a kai musu tallafi malam suleiman daga gwaza yanzu muna so da ya taimaka mana ta bangaren azumi kamar sauran mutane ma mu samu mu yi azumi kamar haka don yanzu bamu da abubuwan da za mu yi azumi kamar mutane sunana jummai daga madagali gaskiya muna halin da ba daɗi gaskiya gashi nan mun bar wuraren mu da dadewa mun dawo nan muna zanne wata da watanni har yanzu gashi Allah ya kawo mu watan azumi don Allah muna neman taimako a taimaka mana da kayan azumi kuma ga damina ta sauko muna so inda hali a mayar da mu wuraren mu suna na madu wallahi yanzu yawanci duka sun koma mu ba mu samu daman komawa ba don Allah muna roƙon gwamnati ya taimaka to ga azumi yana zuwa wallahi tallahi muna hali ga kani kayi ba inda zamu je ba mu san kowa ba suna na Zainab to wani hali kuke ciki gaskiya muna cikin wani hali don muna so ya azumi ya kawo kai ga mu a sansanin yan gudun hijira ba mu da abinci ga azumi ya kawo kai mu ba mu koma gida ba gaskiya muna bukatan gwamnati ta taimaka mana da abun da za mu ci a lokacin azumi to ko shin ma wani tanadi hukumomin ba da agaji ke yi game da su yan gudun hijira musamman a wannan lokaci na azumi alhaji sa'adu bello babban jami'in hukumar ba da agaji gaggawa ta najeriya nema ajiyar ya ma bayyana irin tanadin da aka yi wa yan gudun hijiran eh, za a yi tanadi na suhur ɗinsu za a yi tanadi na na buɗe baki kuma sannan specific eh, eh, consideration uh, za a ba su wurin Eh, lokacin da za a yi na tada mutane don tun da dama centralized cooking suke kowa zai zo ya yi eh, su da mu da su za mu zauna mu designing timetable na abinci mu ga wanne ne ya kamata a yi da safe ne ya kamata a yi da lokacin bude baki. Shi wani kira ku kungiyoyi masu zaman kansu? Kiran da za mu yi kawai shine mu gaya musu cewa su yi iyakacin kokari wadda suke taimakawa su su kara himma wurin taimakawa musamman a wannan lokaci da eh, lokacin azumi so wanda suke cikin masu hannu da shuni wadda za su iya taimakawa kofofin mabuɗe suke su kawo nasu guduma wurin buɗe baki ko da fiye wata ne ka kawo dan uwanka ya amfani da shi shi zai amfani da shi su ma dai a nasu bangaren cibiyar ka fahimta juna tsakanin musulmi da kirista ta intafe ta ma kafa gidauniyar tallafawa yan gudun hijira kamar yadda jami'in cibiyar a shiyar arewa maso gabas abdullahi jida damare ke cewa dole mu tashi mu yi tattali mu nemi musu abin da za su ci da kuma abin da za su sha a wanda ya kamata ya sauya daga abin da suka saba ci ake basu a can wurin kam uh, uh, da suke zaune uh, inda kuma mun bude gidauniya already mun so tattauna da masu abu hannu da shuni har ma muna da niyya za mu tuntubi shi mai girma gwamna a nan jihar adamawa domin a yi tallafi tallafi na musamman domin ciyar da wayannan mutuna ne musamman ma yanzu ma dai tuni al'umma suka soma shirye-shiryen azumin da ake sa ran farawa a makon gobe inda tuni aka soma kawata masallatai da kuma raba kayakin azumi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya madalla an gaishe ka Ibrahim Abdulaziz. Saboda wasu dalilai shirin Musulunci da za ku ji maimaici ne na makon da ya gabata. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu. Maza masu tozarta matansu. Ko menene tanadinsa addinin Musulunci? mu na yau kenan. Komai uba bai zo ba. Jama'a masu assalamu alaikum barkanmu da wannan juma'a. Duka da zagi da cin zarafi na mata ya zama ruwan darba ba kawai a nahiyar afirka ba a duniya baki ɗaya to kowane tanadi addinin musulunci yau maza masu tafka wannan bakin aiki ga binciken da wakilin murya amurka nasiru adamu hikaya ya yi mana a birnin tarayyar najeriya abuja Mata da yanzu a Najeriya na karatun addini da na zamani da ke basu damar fahimtar ibada, zamantakewa da mutunta kawunansu. A bangare guda wasu matan kan fada tarkon mazan aure da kan gallaza musu ta hanyar tozarta dokokin aure, wanda shi kuwa auren matsayinsa raya sunnar annabi mai tsira da aminci ne. Yaya kamata maza suke daraja mata ne a aure? Dr. Muhammad Kabir Adam, na'ibin limamin babban masallacin Abuja ne. Har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi, la yafrakul mu'minul mu'mina in kariha anha khuluqan radiya anha akhara wato kada mutum namiji ya tsani matarsa a gida ko don saboda ta masa wani hali mara kyau a'a in har ya ga wata mummunar ɗabi'a ko kuma wani hali mara kyau da ta nuna masa a wannan lokaci to ya haƙuri domin gefe guda tana da wata ɗabi'a kyakkyawa a wani lokacin za ka tara har miji zai kai ga ya bugi matarsa ko ya daina yi mata magana akwai yanayi da addini ya tanada namiji zai iya zama haka akan matar to babu yanayin da musulunci zai baiwa miji damar ya kama dukan matarsa kamar allah ya aiko shi kamar yadda wasu suke yi annabi sallama ya ce yaya za ka wa matarka dukan tsiya da rana kuma da daddare ka neme ta bai yi ba ai qur'ani ya ce wa sulhu khair sasantawa ita tafi alheri ƙur'ani kuma ce wa hunna bil ma'arufi ku zauna da mata cikin girmamawa da kyautatawa da mutuntawa mijin da matar ai su ne iyayen 'ya'yansu kaga ko dan wannan ma ai suna so a ce suna da 'ya'yaye na gari to yanzu wane ne zai so a ce ga ɗansa ko yarsa ta kwaikwaye su suna faɗa shi da matarsa ai kaga abu bai kyau ba akar makalla wannan ya nuna da aure ibada ce ba wani abu bane na al'ada da mutum zai aikata abin da ya ga dama aure ibada ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya halatta ta a tsakanin al'umma har ma wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai idan mutum ma ya je gidansa biya bukatarsa da matarsa za a rubuta masa lada na sadaka sai sahabbai suka ce ya rasulullah yanzu mutum dan ya biya bukatarsa a gidansa a rubuta masa lada sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to ku gaya min inda zai biya wannan bukata ta hanyar haram ashe ba za a rubuta masa alhaki ba suka ce kware kuwa ce to haka na da haka aure ibada ce ba mamaki matsalar na da nasaba da yadda aure ke araha a arewacin Najeriya a mahangar limamin AUA Plaza wasu tuwo, Abdullahi Muhammad. E wannan hakika abu ne mai ban takaici domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ma mata suna da kwatankwacin haƙoƙansu a kan mazaje kamar yadda mazaje suke da haƙoƙa a kan matattaki. amma idan da an tsawwala kuɗin ya yi yawa wadda yake kafin ya samu kuɗin da zai biya kuɗin auren ma matsala ne to idan ya aure ta zai rike ta sosai ba zai so abin da zai walakanta ta ba kila wannan kuma zai sa wasu matasa da ba su da ƙarfi auren fai gagare su kenan eh to hakika wannan shine abin da da dama aka diba aka gani shi yasa iyayen yara suke rage suke sassauta kuɗin sadakin mata a wasu wuraren wasu wuraren kuma sukan tsawwala domin mutum ya gane cewa matan nan da zai aura tana da mahimmanci kuma idan ya sake ta zai yi tunanin wannan kuɗi da ya kashe kafin ya samu wani kuɗin da zai yi wani auren to zai ji jiki shi yasa dole ya haƙuri ya zauna da ita da haƙuri. Auren musulunci na da ƙa'idojin kulla shi bisa kulawar waliyan miji da mata ko ko wakilansu. a wani lokacin hakan kan zama wani abu daban don bayan ɗora aure da rufewa da addu'a maimakon a yi walima wasu ma'auratan kan buɗe kiɗa da rawa da shagulgulan bushasha da babu abun da ya haɗa su da auren addinin musulunci wannan kan gayyato shedan a tsakiyar gidajen masu fanɗarewa dokokin Allah Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya Madala a gaida Nasiru Adam Elika daga abuja'n Najeriya shirin musulunci tushen rayuwa yana zuwa ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sharawa ne na kuka uwa mama ce mina kyakkyawan asali a waiwai tsatso mina labarin hankali sai a duba kamala mina labarin nutsuwa a duba natija mina halayyar dan adam na kaltar hali mina labarin soyayya a tana ga iyaye Allahu ya rahamanu. Masaro. shirin nan baki ɗaya kenan a wannan juma'a sai wata juma'a Allah ya so ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin bai da ba ta da nono Allah shi ka ti da diyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai. To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Yau sakon farko ya fito ne daga Sufiyanu Gumbel zangon daura wanda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. gudanar da taron shugabannin kasashen afirka da ya gudana a garin abuja allah ya sa tattaunawar ta gudana yadda ya kamata shi kuma malam ango malamin makaranta da sani lange-lange ya wuri cewa suka yi muna kira ga 'yan kasuwanmu na najeriya da su dubi girman allah kasu tsawwala wa kayan masarufin abinci tsada a lokacin shigowar wannan watan azumi na ramadan don samun ladan wannan watan da ke tafi duk wanda ya ji jikan wani allah zai ji shi Yau ranar yaƙi da bautar yara wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware da fatan iyaye za su sa ido a kan yaransu don kaucewa fadawa cikin mawuyacin hali na bauta. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. in sha Allahu nan da 'yan kwanaki kaɗan muke sa ran za a kawar mana da ƙungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya da ma wasu ƙasashe makwabta. Allah ya ba da nasara amin. Sako daga Garba Sabiola Gashuwa. daga ƙarshe sai saƙon malama safara'u haƙilu zamanin almajira fashi wanda ya ce to sababbin shugabannin najeriya na yanzu ya kamata ku rika jin ƙorafe-ƙorafen talakawanku yin haka shine za su nuna ku sun damu da talakawanku To bari na mika ku ga Muhammad ya ba mu labarai amma takaitattu. Ƙungiyoyin matasa na 'yan banga a arewacin Najeriya sun ce mayakan Boko Haram sun kona wasu ƙauyuka guda shida kana sun kashe mutane 37 a kusa da dajin Sambisa a jihar Borno. Sai a yau Juma'a labarin ya fito bayyana jama'a bayan da matasan suka gaya wa manema labarai cewa an kai harin ne a yammacin ranar Larabar da ta gabata. Wata jaridar Najeriya da ake kira The Nation ta rawaito cewa ƙauyukan da aka kona sun haɗa da Kushifa da Matangle da Buraltuma da Darmanti da kuma Burmari. ɗaya daga cikin matasan ya gaya kamfanin dillancin labarai na associate press cewa mutanen da aka kashe manoma ne waɗanda suka koma ƙauyukansu bayan da sojojin najeriya suka fatattaki 'yan ƙungiyar boko haram a farkon shekarar nan kun cewa hukumomi a pakistan sun rufe ofisoshin ƙungiyar nan mai kare ƙananan yara ta save the children wadda aka zarga da sa hannu a nuna adawa ga ayyukan gwamnatin ƙasar a ranar alhamis aka rufe ofisoshin ƙungiyar da ke islamabad babban birnin ƙasar sannan aka baiwa jami'an kungiyar kwanaki goma sha biyar a matsayin wa'adin da za su fice daga kasar kamar yadda ofishin cikin gidan kasar ya tabbatar hukumar 'yan sandan ƙasa da kasa ta interpol ta ce ta jingine wani shiri da ke tsakaninta da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa da aka tsara na shekaru goma saboda badakalacin hanci da rashawa da ta dabaibaye hukumar a yau juma'a hukumar ta bayyana jingina hudar da ke tsakaninta da hukumar ta fifa wacce ta ɗauki nauyin samar da dala miliyan 22 wa hukumar ta 'yan sandan ga wato ta ƙasa da ƙasa to masu sauraron mu anan shirin namu yake karewa na yammacin al'asar nan sai kuma can dare in Allah ya sa muna dare da lafiya za mu kawo wani sabon shirin a madadin Muhammadu lalu da ya taya na gabatarwa juli da ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Basco nisar fila hashin gumal daga birnin Washington DC nake cewa Allah ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum.